Yunwa ne. Gaskiya yunwa tana kashe mutane. Yunwa tana kashe fursunoni sosai a gidan yarin can. In dai kirikiri ne to duk wanda ya mutu in ka sa kula yunwa ne. Kai ka ga waɗanda yunwa ta kashe su a gidan yarin? Sosai na kalla. Mutane sun mutu a gabana da bayana kuma harkan yunwa din ne. Ina bacci ne wallahi yanzu an same ni an kama ni haka kawai. An kai ni kiri-kiri prison. Na je na yi wajen wata hudu a can. Sun sake ni shekaran jiya da safe. Shi ne tun daga aka sake ni kuma. ba na jin daɗin jiki na san. wani irin laifi kai ne da kuma har aka kama ka kuma a ina aka kama ka a kasan gadon nan ne aka kama ni ban yi laifin komai ba ina bacci ne ina bacci ne aka kama ni har ga Allah ban yi laifi ba ina tashiwa kawai sai an sa min anko sai an nuna min mota an ce min je shiga motan can da polisawa dewa an fara kai ni kotu a harausa inda motoci dewa suke nan a can aka je aka daure mu wata uku uku wata hudu hudu kamin an kai mu kirikiri prison to yanzu an kai ku gidan yari na kirikiri shin menene ya faru da kai menene ka gani a wannan gidan yarin gaskiya gidan yarin can ba abinci ba ruwan sha mai kyau abincin su abincin din guba ne wanda ake bayarwa ruwan sha din in ka sha yana kawo kuraje a jiki haka abincin ma yana kawo kuraje a jiki ga jiki na duka kuraje ne kuma abincin da ake ci ne yake kawo kuraje a ciki kuma bayan haka abincin din ɗan kalilan abinci ne ake kawo abinci a cikin gwangwamin milik gwangwamin madaran nan taya zai ishi mutum a ciki yake sa abinci a yi meshorin na mutum a yi meshomen meshomen meshomen a cikin gwangwamin madara ake zuba mana abinci abincin ba ta isan mutum kullum mutane mutuwa suke yi harkan rashin abinci a gidan kana nufin yunwa ce take kashe fursunoni a wannan gidan yari gaskiya yunwa tana kashe mutane yunwa tana kashe wani sosai a gidan yarin can in dai kirikiri ne to duk wanda ya mutu in ka sa kula yunwa ne kai ka ga waɗanda yunwa ta kashe su a gidan yarin sosai na kalla mutane sun mutu a gabana da bayana kuma harkan yunwa ne to amma za a ce yunwa bayan ka ce ana ba da abinci sai kuma yunwa ta kashe fursunoni to abincin da ake da din ɗan kalilan ne bai wuci loma uku ba kuma a wuni ɗaya a ce an baka abinci loma uku ko da sau uku ne ake baka ai bai kai kome ba abincin da ake bayarwa ɗan kaɗan ne miskala zarra ne barai kai kome ba ma mutum To abincin wani irin nauyin abinci shinkafa ne burudi ne kaza ne wake ne gari ne ko menene ne? Ana ba da gari, ana ba da wake, ana kuma ba da shinkafa. Gari da wake da shinkafa shi ake raba mana can. Amma ɗan kaɗan kaɗan ne ba. kana nufin in ka ce dan kaɗan me kake nufi da dan kaɗan duduru bai wuce loma biyu ko uku kenan shine abincin mutum loma biyu uku yin kayi ya kare abincin din duka na rashon na mutum in kayi loma biyu uku to bara ka kara ga komai a cikin plate ba ya kare to amma ya ne ya yanayin daɗin abincin akwai ɗanɗano ba wani daɗi ko bara a sa gishiri ba ruwan ma da ake dafawa ana hakalin ruwan ne ba gishiri ba komai ba komai haka kawai garin ma daga sishe ruwa ne za a zuwa baka abincin din egusin din ma barai nuna ba don ya fi da kuraje a jikin mutum ka ce wai kuraje abincin ne yake sanya kuraje don naga kai ma duk kuraje a jikinka kana nufin abincin ne ya sanya ka kuraje abincin da in ka ci yau gobe sai kuraje ya fito maka jiki saboda me ko da yake ka ce guba ne amma me kake nufi da guba a abinci kuma kun san guba ne kuke ci to in baka ci ba bayan da za ka yi ka ci abinci ne sai dai wancan abincin da aka kawo maka da da guba a kai akwai guban da ake ce mata eh, sakatirin fauda shi ake sawa a ciki su jami'an kula da gidan yarin ke sa muku wannan hudar eh su ne suke sawa to saboda me dan kar ku samu karsashi ku gudu daga gidan yari ko yaya in ka sha wancan faulan in ka ci a cikin abinci ba za ka samu kwarin gwiwa na yin komai ba cikin ka zai zama kamar wanda ya yi shekara ɗari a duniya ne za ka zama asfalin siman ba za ka ji dalin komai ba ko me aka yi maka in ba faudan ɗin aikin shi ya kare a jikinka ba ba za ka ji daɗin jikinka ba za ka ji kamar an ke ka an sake ka ne ba za ka ji daɗi ba sam inda faudan can a jikinka shi ya sa ake sa mana kuma da gaske an sa mana faudan ɗin a cikin abinci mutum baya bukan mu za ka kalla kamar an buge mu an zake mu kuma abinci ne muka ci mun gama hmm. to a e, wasu sun yi korafi kan cewa abincin da ake baku wai akwai tsakonkwani a ciki kamar misali wake shin ya abin yake duzuna suke a ciki waken din in an baka wake rashon da ya za ka fidda dutse dutse dutse a hannunka ya kai kwaya ashirin ko hamsin a waken da za a baka ɗan kaɗan haka amma duk suna suna ciki da dama wallahi tallahi to ga kanan dai duk kara mai ka yi wani iri kafin ko dai kafin ka shiga wannan gidan yari dama haka kake lafiya na kalau na shiga lafiya na kalau an zo an kama ni cikin gidan yarin ne gaskiya in ba wanda ya zo ya kalle ka ko kama an kawo maka ko gari haka aka ajiye maka gate a ringa zuwa ana baka karan kaɗan gaskiya cikin gidan din sai a hankali mutane kullum gawa ke fidda fiddawa kullum kuma gawan nan na yunwa ne ya kashe mutane ba wai ko rashin lafiya ba ne yunwa ne yake kashe jama'a ciki sosai suna da hospital amma ba a kawo magani a hospital paracetamol ake raba ma mutane a ce musu an ba su magunguna in an baka paracetamol da maganin ciwon ciki shi kenan a ce maka an baka magani ya batun ruwan sha ruwan sha sun tattauna rijiyoyi a cikin gidan sun tattauna rijiyoyi sosai a cikin gidan din duk da ruwan din ba kyau ruwan din ma shi ma yana kawo chest biyu a jiki yana kawo damuwa a jiki in ka zuba ruwan din a ka kai kai za ka ringa ji sosai kana nufin ruwan wanka kenan in kai wanka sai kuraje su fito in ka yi wanka ka so ma jan kuraje kenan da ruwan wankan su ba kana sawa a jiki kuraje yake fita maka a jiki sosai To wannan gidan yari ya yanayin wajen kwanciya ko ma in ce menene adadin ku a cikin gidan yarin wurin akwai wadata akwai yalwan wuri da kuke kwana? Kai ba wadatan wuri a can. Ba wadata sam don wajen kwanciya ma kamar yadda saidin suke kwanciya cikin gongon haka ake samun muna kwanciya. kai kan mutum ta can kafa ta nan kai ta nan kafa ta nan kai ta nan kafa ta nan a sake a mase mutane malam na ce maka a filin kwanciya haka a bacci mayan da ake mase mutane wace gari da safe za a kalla mutum ya tashi a tada mutum bai iya ya tashi ba kansa ya makale da wuya haka kuma ya mutu ba wai ya makale ya za a buga shi ya tashi ba ya makale da wuya haka kuma masin filin kwanciya ne gudun ba wadata sam yanda ake masa mu a bacci ma shi ma yana kashe mutane masa wanda ake mana a bacci kawai To kuma ana kai dai bisa dukkan alamu za a iya cewa laifinka karami ne tunda bacci kake gargashin gada aka kama ka. Shin an gwamutsa ku ne da manyan masu masu manyan laifi kamar kila barayi ko 'yan ta'adda? An hada mu duka ne. Masu manyan laifi su ne a kan gado a cikin prison din. Kana nufin masu manyan laifuka kamar 'yan ta'adda su akan gado ma suke kwana? Gado suke su. sun fi kuma jin daɗi kenan ku masu ƙananan laifi ah, ai su suna considering kamar mu mu mun zo za mu ga asirin su ne mu je muna faɗa a waje shi ya sa su akan gado suke akan matras ba wanda zai taba su ba wanda zai yi musu magana suna suna shan sigari komai suke so suna sha wiwi suna sha a can amma mu ko fiyo wata ne ko ruwa ne ka tambaya za a nuna maka inda za ka siya kamin a baka ruwan za a nuna maka inda bara ka wuce ba in ka wuce gwajin to bara a baka ruwa ba to a waɗannan manyan barayi ko 'yan ta'adda shin su ma suna cin zarafin ku kuma su ƙananan laifi ayin kayi laifi kaɗan bugun da za su yi ma mutum kamar an aiko su ne don su bugi mutum kawai laifi any sly mistake kawai za su hau kan mutum ne kamar ainihin sun aiko ka an aiko su ne su bugi mutum suna dukan ku da me suke dukan ku guduma ko ku bulala ko duruna akwai wani ken akwai wani abu kaman na wanke akwai wani magani eh, bulalan dukan dukan dokuna bulalan siraru siraru dogaye wanda ake dukan doki da shi to da wanda bulalan ne ko an daki mutum ba saurin karyewa ba to da irin shi suke dukan mutane a jiki ko an dake gaba gani bulalan din ba zai karye ba da wuri wuri to shi suka samu dewa in mutum sun yi laifi mutane sun yi laifi za su loko ne suna dukan mutum a kai da shi don bisa dukkan alamu yadda na ganka akwai buƙatar a ce yanzu kana kwance asibiti a duba lafiyarka shin ka da wanda zai ɗauki nauyinka ne ya kai ka asibiti wallahi ba da irin wancan ban da shi sam wallahi ba da mutane san wanda za su taimaka min a Allah amma alhamdulillah to a watakila wani zai ce to me yasa kai ka je kana kwana a ƙarƙashin gada duk da cewa gwamnatin Legas ta haramta haka baka da wurin kwana ne a Legas? Wallahi ba da wurin kwana. Shi yasa na je can zan kwana. Don ban da fidin kwana wallahi. To menene sama daga wani daga wace jiha ka zo nan Legas? Don ban da fidin kwana wallahi. To menene sana'arka a Legas kuma daga wani daga wace jiha ka zo nan Legas din? ni dan adamawa ne so na zo lagos ina okada sai an zo an kama min mashin nawa da an kama min mashin nawa duk da ni ma aka kama lokacin da aka kama mashin sai an sake mashin aka sake ni aka sake aka sake an kama mashin an bata min da mashin duk mawaƙi al'umma yanzu duk mawaƙi ko malami da ya fito a kan matafiya ta shugaba a nawar sallallahu alaihi wasallam sai ka ga wallahi a cikin al'umma wallahi Allah sai ga mai da shi kuma ba ake so a yi wallahi an kai wannan matakin ko sha'iri na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko malami wanda zai iya rike speaker ya gaya mutane annabi wallahi in dai annabin ya tafi zai yi magana ta minti talatin bai ɗauko wani abu ya ce kamar yadda shehu wane ya ce kaza ba ko kaza kuma yana tafiya matafiya annabin ya ajiye ya bayyi ya tallashe tukuna ne ya ci gaba wallahi akramaka Allahu kira ma wallahi sai dai ina mu zai kira sai dai irin namu in ka ganshi wallahi ba za a yi kira sawa ba saboda ta za a yi na'am ah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wato ah, idan jahilci ya mutum yawa sannan kuma da hasada da mutum ya fito yana magana sai ka gano cewa wannan mahaukaci ne kawai bai masa abin da ke faɗa ba abin da ke cewa yana nufin wato ah, sha'irai wa'anda suke a matafiyarsa wa'anda kenan ba su da alkibla amma wasu saboda tsabar raina hankali wasu ne wasu ke kan akan hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai idan sha'iri ya kasance baya yabon Maulana Shehu Ibrahim a cikin yabonsa to zaka ga ba a sa a gurin majalisai sai irin nashi to kuma sai ka ga wato irin wa'annan shaye din suna zama koma baya a cikin al'umma to ya ba za su zama koma baya ba a cikin al'umma saboda ba su shigo daki ta kofa ba idan mutum ya haura ta katanga za a karɓe shi ba za a karɓe shi ba wa atul buyuta min abwabiha kofar shiga fadan annabi sallallahu alaihi wasallam kuwa fa wasla habibullahi yulfa bi wasliya to idan ka ce ba za ka shiga ta kofa ba to wallahi sai dai kai ta zagaye har haka mutu ba za ka kai ko ina ba ba za a yi da kai ba haka abin yake shi yasa ne kake ganin sha'irai wa'anda ma suka taso kwana kwana nan wasu ko shekara ba su yi ba yan faida maulawin shi ibrahim sun amma sun zama sun yi fintinkau sun wuce wannan yaron nan naka wannan mahaukacin yaron sun wuce shi sun dama shi sun shanye nan magana cewa malami ya magana idan malami ya isa ya rike speaker ya magana annabi sallallahu alaihi wasallam in dai a cikin maganarsa ba bai ce kamar yadda shehuwa ne ya ce ba to ba a gayyatarsa a gurin majalisai sai dai irin nashi to dama ya za a gayyace shi bayan asan jahili ne duk malami da zai magana in dai magana ilimi zai balle a zo kan magana annabi sallallahu alaihi wasallam ka kusa a magana ilimi ake to dole sai ka ce kamar yadda shehuwa ne ya ce abin da nake nufi da kamar yadda shehuwa ne ce duk wanda ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ba to shehi ne to shi yasa idan aka ce kamar yadda shehu wani ya ce wannan ba zai zama illa ba sai idan aka auna wannan abin da aka ce kamar yadda shehu wani ya ce idan aka dora abin a dorar shari'a na musulunci aka iso cewa abin ya saba to sai a bar wannan abin a ce abin da shehu ya faɗa ba daidai ba ne kamar yadda maulama shehu ibrahim um, shehu tijjani da alahu yake cewa yana cewa iza samitum anni shay'an fazinuhu bi mizani shari' fama fa fakhuzuhu wa ma khalafa fatrukuhu to haka abin yake akan shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu idan aka ce kamar yadda shehu ibrahim ya ce ba zai zama abin tuhuma ba sai idan an diba wannan abin da shehu ya faɗa din idan ya saba wa shari'a ko bai saba ba shine za a diba balle ma shi maulama shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu bai taba furta wata kalma ko ya rubuta wani abu ko ya aikata wani aiki wanda ya saba wa addinin musulunci ba wallahi ba ba mahasumi bane a'a mahfuzi ne babu wallahi wa atu man qad habbani kullu muhammadin ila hadratil uliya wa lakuntu ramiza wa sana ilahin nafsi dahara la ura amilu ila ma laysa fi shar'i ja'iza bi yumna rasulullahi sallallahu alaihi sallam hibbi wa murshidi idza sara khairun nas sirtu wara'ahu wa in halla yawman falmasiru ba'id to haka hukuncin yake amma idan mutum ya zama jahili ne bai san komai ba kuma hasada ta yi mai yawa sai ya ita magana kamar mahaukaci wannan mutumin ya riga ya haukace kamar yadda na gaya muku ya yi surutai da yawa kuma ina barsu ne dalla-dalla. gwamnati ba ta ba ku kuɗi ba inda ka ajiye su dole sai ka ba su jari na ma da nake ciki da nake da shi nake dan cewa ya ƙare yanzu a haka magana zaman bashi nake ni duk yawancin ma a cikin bashi muke amma wani martani gwamnatin kwankwasiya gida-gida take ba su kullum magana daya ita suke gaya mana shine babu rubutu Allah babu gobe, Allah babu gobe, Allah kyan alkawari cikawa jin daɗin sa muna karatu za mu samu ƙarin ilimi muna alƙawarurruka kala kala an muna alƙawarin san allowance an muna alƙawarin za a ba mu computer ta research na buga kwamishinan ilimi na jihar Kano akwai bayanai da abubuwa da yawa da nake sun nuna muku amma dokoki da tsarin wannan dandali ba zai bari jama'a su gani ba sai ya danne shi ya ki samun views abin da nake so ku shine ku duba ƙarshen hoto na za ku ga